يو أصبر عشرين لطاعة جواكا ربيع الأول آه ربيع الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شكرا دي دي دي وريه دي دي عشرين لطاعة والي دي دي عشرين لطاعة جواكا جولاي شكرا دي دي منا كراتي لتاسم الصارم البطار في التفدي للسهرة الأشرار مع الشيخ العلامة wahidu Abdulsalami bali Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi muna ainihin karkashin bayanan da malamin yake yi don ya tabbatar mana da cewa babu shakka sihiri tabbataccen abu ne wanda yake afkuwa a duniyan nan ko da yake musulunci dai bai amince da shi ba amma kuma cikin kaddara Allah abin ya ƙaddari cewa yana faruwa malamin ya kawo mana ayoyi na alkur'ani da ingantattun hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda ke tabbatar da faruwa da yiwuwa da sihiri a wannan duniya sa'annan sai malamin ya ce salisan aqwalul ulama'i ya kawo gaba ta uku kuma dangane da zantuttukan ainihin wato manyan malamai tun daga malaman fiqh malaman hadisi malaman aqida malaman tafsiri kwararru a cikin lugar arabiya da makamantansu to sai muka ji magana al-imam Abu Sulaiman al-Khattabi wadda al Abu Sulaiman da wannan magana ya tabbatar da cewa sihiri gaskiya yana addu'a a duniyar nan malam ya fara kawo mana zantutuka daga alimamul imam sai lokaci ya ƙure, don haka sai mu ce saniyan malami na biyu daga cikin malaman da a sheikh wahid abdulsalam bali yake kawo mana su a cikin wannan littafin قال القرطبي يكي قرطبي malamin tafsiri, ba با malamin hadisi ba, با malamin hadisi shi malamin wannan ne, قرطبي malamin ainihin tafsiri kuma shine wannan wanda yake da aljami'u li ahkamil qur'an rahimahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya gidan shi al-imam al-qurtubi yace ذهب أهل ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة أهل السنة سنت في أكن شوى سحر تبتتشن أبني كما ينادى حقيقة الأمر جسيان ينا فاروا وذهب عامة المعتزلة وأبو إسحاق الاستربادي من أصحاب الشافعي إلى أن السهر لا حقيقة له أما مؤتزلا وباكي قيانسو da wani malami mai suna baban ishaqa al-istirbabi daga cikin majiya imam shafi'i sun tafi akan cewa ainihin wato sihiri ba gaskiya bane babu tabbas akan cewa sihiri a shi a duniyan nan wa inna ma huwa tamrihun suka ce wani ruɗani ne kawai da ke shiga cikin kwakwalwar mutum sai ya rinka ganin abu a saɓanin yadda yake wa takhyilun sa'annan kuma wani rufa'ido ne wa ihamun sannan wani ruɗi ne wato wata gigita ce take samun mutum likaini shay'i ala ghairi ma huwa bihi sai ya rinka ganin abu ba a yadda yake ba wa annahu darbun min al shi ainihin wannan malamin abu ishaq al-istarbabi da shi da mu'tazila suka ce shi sihiri ba komai bane wani nau'i ne na wayo kawai washa'ufa da kuma ainihin wato damfara kama da kara kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗi wato suka ce ai wayo ne kawai ake maka an yi abu ne wanda aka wayance ka aka maka wayo abin da ya fi karfin hankalin ka aka maka dabara sannan a damfare ka sai suka ce ai ma gashi kamar da Allah yake yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a sai annabi Musa ya ainihin wato ga wannan ainihin wato sihiri da suka yi ya nemi shi takhyili ya nemi shi ainihin siddabaru yana ga kamar ga macijiyar su waɗannan 'yan sihiri tana gaggawa tana tahowa gare shi kun ga sai a hujjarsa a cikin shine cewa ya ga ainihin wannan macijiya yukhayyalu ilayhi abin sai ga kamar ta nemi shi siddabaru duk abin da aka ce siddarar wato hakikalin abin ba haka yake ba kenan wa lam yaqul tas'a ala al-haqiqa sai su waɗannan malamai suka ce ai kun ga Allah bai ce tas'a da macijiyar ta taho a hakikalin al'amari sai walakin qala sai dai cewa yayi yukhayyalu ilayhi abin yana mishi takhyili yana mishi siddarar wa qala aidan har wa yau kuma suka ce ai Allah ya ce saharu ayyunan nasi dan sihirin fir'auna sun sihirce idanuwan mutane ashe idanuwan aka sihirce amma shi sihirin ba gaskiya ba ne to kun ji hujjar yanzu kun ga magana da muka fara yi a makon da ya gabata kenan mas'alar da ta faru shi ne sihiri ya kasu kashi biyu akwai sihirin haƙiƙa akwai sihirin tamyiz wa akwai sihiri na haƙiƙanin al'amari wanda za a a kashe mutum ko a raba mutum da matar shi ko a kori mutum daga gari ko a kyamatar da wani daga wani abu ko a hana wani aure ko makamantan haka waɗannan duk suna faruwa in Allah ya yarda kamar da Allah yake wa mahum bi darrina bi min ahadin illa bi idnillah bokaye da yan sihiri da masu fiddabar ba su isa su cutar da kowa ba sai da izinin Allah to yanzu wannan sihiri tabbatacce irin haka yana faruwa mutum yana son matar shi kiri da mu zo a yi mishi sihiri rana ɗaya soyayya ta juya ta zama ƙasaitacciyar soyayya mace tana son mijinta lokaci guda a mata sihiri ta ainihin waye gari tana kin shi kana son ka zauna garin ku a ke kai ran baka kaunar gari kana son ainihin kai hudar kasuwanci ko abota da wani a ke ku a raba ku duk waɗannan abubuwa an ga sun faru wannan shi ake kira sihirul haqiqa tabbas gashi an gani ya faru a aikace wannan baka da yadda za ka yi musu akai akwai sihirul tahyil shi ne marufa ido to shi ne dokayen fir'auna suka zo suka rinka zubar da igiyoyi sai suka sihirce idanuwan mutane sai mutane suka rinka ganin igiyoyin suna gaggawa shi kanshi annabi Musa sai rinka ganin igiyoyin nan suna gaggawa sun zama cizai, to sai waɗannan malamai suka ce ko ni tun da har Allah ya ce yuhayyalu ilaihi ne sihrihim sai ainihin sirrin fir'auna da mutanen shi sai ya rinka ainihin wato ruɗin annabi musa sai ya rinka ganin abu kamar yana tahowa gare shi sai suka ce aikin da an ce kamar yana sa'ayi ai ba a ce yana sa'ayi yana tahowa ba sai aka ce gashi kamar yana tahowa sai suka ce yana nuna ashe sihiri ƙarya ne kun ga sai suka ɗauko wani nau'i na sihiri sai suka ce to shi kenan tun da bai wannan nau'in sihiri ne na rufa'i da to duk sihiri na ƙarya ne to kun ga matsalar ka shiga abin da baka da ilimi ke duk abin da baka kware a ba ne ruwa kai fuska ɗaya ka sani akan abin malaman abin in ka je sai zan sun kware akan abin su ci ai abin fuska biyu ne abin nan da ka sani ka ji shi amma kuma ka ji wata ka'ida misali yanzu ga masu noman rani abin da suka ce akwai nau'in abincin da in aka noma shi da rani in aka zuba mai ruwa ta sama sai lalace misali suka ce shinkafa in aka samu shinkafa ana mata noman rani to in aka tashi bata ruwa sai dai a bata sassauka ta jijiyoyinta amma in har ruwan damuna ya sauka kanta ko aka watsa mata ruwa da ninka ta sama to sai ta mace ba za ta yi ba yanzu ga manomin da ya taso yaron da ya taso cikin manoman rani iya abin da ya sani noman rani a garinsu bai san akwai wani gari da ake neman shinkafa da damuna yadda ruwan damuna zai sauka kanta ba misali in na tashi hukunci zai ce duk sanda aka zuba wa shukakkiyar shinkafa ruwa ta sama to mutuwa take yi kun ga bangare ɗaya wani abu ya sani amma sai hukuncin gaba ɗaya to shi yasa ake son duk abin da ka san za ka yi magana a kai ka je ka kware akan abin tukuna sannan ka yi magana a kai domin duk abin da ka tashi kana magana a kai to ka ne a kan jama'a kana tallan wani ra'ayi ko aƙida ko fahimtar ka su zo bi duk abin da ya gan ku baka da malaka ilmiya baka da kwarewar ilimi a kan shi to karka tashi kai magana a kai wannan ita ce maganar da Allah yake ishara da yake wala taqfu ma laysa laka bihi ilmin karka kusa abin da baka da ilimi a kai yanzu su suna magana akan sihiri ƙarya ne me yasa sai suka ce ga sihirin takhil ai an ce idanuwan ake rufewa ma'ana yanzu aka sihirce idanka sai ka rinka ganin wannan hular tana ainihin gudu a kan mai ita tana ta rawun haka tana ta koyawa da gudu to idanka ka aka sihirce sai suka ce amma a hakikanin al'amari ita hular tana nan zaune daren daƙam a kan shi wannan mutum amma kai da kake kallon ta da yake an sihirce idanka sai ka ga tana rawun a kan shi sai suka ce ashe kun ga ƙarya ne kenan tunda shi wanda hular take a kan shi ya san a zaune take to sai suka ce to da wannan to duk wani sihiri ba ƙarya ne mun fahimta to sihiri iri biyu ne akwai sihirin tahil akwai sihirin haƙiƙa yanzu su ba su da ƙwarewa a kai mu'tazila ba su san komai a cikin aƙida ba mutane ne waɗanda suka ɗauko aƙidarsu saɓanin alƙur'ani da hadisi sai ka duk aƙidar da ka san ahlus sunna sun haɗu a kanta ka tabbatar da mu'tazila sun saba ka duka karanta littafin shafi a gudu ta na al'imamu ibn abdul izzi al-hanafi duk wata aƙida da ahlus sunna suka haɗu a kai to mu'tazila sun saba ahlus sunna kakaf sun haɗu akan tabbatar da sifatul khabariyya da sam'iyya da Allah cewa Allah yana ji yana gani yana magana yana kaza Allah yana da hannu Allah yana da ƙafa Allah yana da ido duk waɗannan ahlus sunna sun tabbatar da mu'tazila suka ce dukkan wata siffa ma ta Allah ayi taslidin ta a ce ƙarya ne Allah bai da siffa ma gaba ɗaya ba ma wai alwujud wal qidam wal baqa wal mukhalafa su ba su ma yarda da wannan ba kakkab su ba su yarda da duk wata aqida da ke cewa Allah na da wata siffa ba Allah na ji Allah na gani Allah na magana Allah na da rayuwa yanzu a sha'ira da suka yarda alwujud wal qidam wal qudra wal kalam wal kaza a sha'ira sun yarda da wannan to su ne wata gaba ɗaya ba su yarda ba ahalin sunna baki ɗaya sun yi haɗu akan cewa za a ga Allah ranar alkiyama mutum gudawa suka ce ba za a ga Allah ba duba shehunsa a cikin tafsirin shi al-Imam az-Zamakhshari ya tabbatar da cewa babu yadda za a ga Allah ranar alkiyama duk ayar da ta zo akan haka ya murɗa ma'anar ta tunda ƙwararren malami ne a Qur'ani ƙwararre ne a harshen Larabci don haka sai ta ta'awilin abin duk hadisan kuma ya gurguje su mas'ala duk da ta taso shin alƙur'ani maganar Allah ne ko ba maganar Allah ba ahlus sunna baki ɗaya sun haɗu ƙur'anin nan da ke hannun mu qul a'udhu bi rabbil falaq inna anzalnahu ilhamin duk maganar Allah ce haka Allah ya faɗe ta mu'tazila suka ce a'a ma'anar magana Allah ce Allah ya yi magana da wani yare wanda babu wata halitta da ya isa ya gane ma'anar shi ne sai ya fassara wa mala'ika Jibril da larabci ne fassarar ce ke hannun mu yanzu don haka wannan Qur'ani ba magana Allah bane suka ce wanda yake Qur'ani magana Allah ne ya zama kashi to waɗannan su ne mu'tazila ya kai ɗan ibala da da salafiya ta sa kake kyamar wannan matsala ta aljanu na shiga jikin mutum sihiri yana iya kama mutum da kake ganin cewa tun da dai salafiya suka kawo ba shugabannin kungiyar ka bane ba malaman kungiyar ka bane ba tawagar ku bace kayya ce to ka ji aqidar mu'tazilawa ka je ka fada ka tabbatar da cewa ka fita daga cikin ran izala kayan rudda domin babu bambanci haƙiƙanin ɗan izala da haƙiƙanin salafi duk abu ɗaya ne babu bambanci amma in har ka fita daga wannan tafarkin saboda hassada ai kiyama da suka tabbatar da kaza ba su sunantu da sunanku ba don haka abin da suka faɗa ƙarya ne to ka fita daga ɗan izala ka tabbatar da cewa uwar da ta tsuguna ta haife ka ko sunanta izala ita kanta ba sunanta khadija ko fatima ko aisha da ko da sunanta izala uwar da ta haife ka ka tabbatar ka yarda daga izala ya kamata kowa ya san wannan addinin musulunci ya yi ta saboda hasada da tsiyayya ka ki wata aqida don ya na ne ya faɗi kai a hankali in za ka ki abu ka ki abu in za ka ki mutum ka ki mutum amma in aka ce matsala ta zo addini to da son zuciya da tsiyayya da dabara duk ta kau a ce menene Allah ya ce kai? karanta cikin sahih bukhari cikin kitabu fada'il sahaba babin falalar sayyidina muawiya na muawiya kowa ya san ba kungiyar sa aliyu yake ba abdullahi dan abbas kuma kowa ya san kungiyar sa aliyu yake aka zo aka ce abdullahi dan abbas ala gafar ta malam mutumin nan muawiya yana yin sallar wuturi raka'a ɗaya zan ibnu abbas ya ce ya dace da sunna ya ce kai baka san sahabin allah bane kuma malamin fiqh ne cikin sahabbai ba kungiyar su ɗaya ba amma tunda mai zan allah ya yi wuturi raka'a ɗaya ya tabbatar sai na aure ya yi dan ne ni abdullahi dan abbas saboda ba kungiyar mu ba zan ce karya ne sai ce gaskiya ne kiyayya kuma in za a ci gaba a ci gaba amma dai sunna har abada sunna ce domin kafin ku yi faɗa da kai da wani dama sunna tana nan tabbas tana nan daga baya kuka zo kuka faɗa ku faɗa ku daga baya sai rushe sunna manzon Allah kun zama mahaukata kenan haka al-imam Abu Dawud da Tirmidhi da al Ahmad a cikin musnad suka rawaito hadisi sahihi Abdullahi dan Zubair sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam dan musulmi na farko da aka fara haifa a musulmi a garin Madina Asma'u ta haifa jikar sayyidina Abu Bakar Siddiq dan gidan Zubair dan Awa mas'ala sai ta zo ƙungiyar da yake daban ƙungiyar su ainihin ibn abbasin daban sai ibn abbasin suna kofa su ainihin abdullahi ɗan zubair suna nan ainihin makka sai ranar idi ta haɗu da ranar juma'a abdullahi ɗan zubair shine limamin musulmi shine khalifar musulmi a makka da yayi sallar idi da hantsi bai fito an yi juma'a ba bai fito an yi azahar ba sai da la'asar ta fito aka tada kiran sallah aka yi kama aka yi sallah shi kenan duk gari sai aka ɗauka jaridu ne jakar magori ne ɗan duk jakar doka da kowa ma sai suka ɗauka suka ta yaɗa labarai ayyau wani malami ya yi ainihin sallar idi da bai sake fitowa ya yi juma'a ba bai yi azhar ba aka yi ta surutu can sai aka je aka kai labari ƙasar kofa wurin ɗan wata ƙungiyar daban su abdullahi dan abbas saboda abdullahi dan abbas habarin umma ne babban malami ne a cikin al'ummar musulunci shi yasa in matsala ta kakare sai a je a tambaye shi ala gafa ta malam sai ya nabe yau kun ji abin da suka yi sai ce qad asaba sunnata abdullahi dan zubairu ya dace da sunna yace manzon Allah ya bada fatawa da haka cewa in juma'a ta haɗu da idi to a wannan rana juma'a ta faɗi ga duk wanda zai halarci sallar idi in ya so ya azhar yayi mustahabbi ce in ya so ya juma'a yayi mustahabbi ce in bai so ba ya kwanciye shi ko ya tafiye shi ofis ko ya tafi yawon sallah in aka kira sallar la'asar ya tsori tun da juma'ar ta faɗi akan shi tun da ya halarci idi dan haɗuwar su haka nan za Allah ya hukunta hadisi sahihi musnadul imam ahmad abu dawud ainihin sunan tirmidhi karanta littafin bulugul maram karanta littafin sibul salam karanta littafin sunna jama'a mun gane wannan da kyau ko to a takaice me yasa muka kawo wannan dan ka gane su ba ruwan suna kungiya wannan kungiya kaza wannan kungiya amma ba sa kungiyanci ba sa kungiyanci su duk yadda kai zurfi a cikin kungiya zaka zo ka ce ga wani matsayinka a kungiya ya zo ya kawo kaza ya zan ka zan nan kai ka san daidai ne sai ka ce daidai ne sai ina mu'awiya ya zai yana karatun alqur'ani yana karanta cikin suratul a'raf ne ya inda Allah yake cewa wa la ja'ala ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan Allah yake in suka zo shiga aljanna sai mu cire yayyar da ke ainihin cikin zukatansu mu'awiya sai wannan aya za ta yi aiki akan ne da ƴan uwan nasu sa'ali yace haka za mu zo shiga aljanna duk yayya duk ta kai shiga mu zama ƴan uwan juna da ƴan uwan mu ta aliyu haka yake faɗi amma kai kawai daga matsala ta haɗa shi kenan sai ka ce komai ƙarya ne komai ƙarya ne wa yakfuruna duk ka ce ƙarya ne Allah madaukakin sarki ya kiyaye qala al-imam al-qurtubi yace wa hadha la hujjata fihi kun ga wannan magana da suka faɗi cewa wai tun da sihiri takhrili ƙarya ne to duk sihiri ma ƙarya ne ba su da hujja a cikinta li'annana na nunkiru an yakuna takhyil wa ghayruhu min jumlati sihiri saboda mu nan, sunna ba ma musu akan cewa at-takhyil shine sihirin ido, da kuma wani nau'in daban na sihiri ba ma musu su zama suna cikin jumlar sihiri wani nau'i ne na sihiri amma ba wai su kenan ba walakin sabata wara a zalika umurun yace bayan haka kuma bayan sihirin takhil banda sihirin da fa'ido ai akwai wasu al'amura waɗanda sun faru game da sigirce sigirce jawwaza hal akalu hankali ya yadda da su hankali ya iya ɗauka wa warada bi kuma an ji su qur'ani da sunna sun zo da su فمن ذلك ما جاء في هذه الآية من ذكر السهر وتعليمه ما دقى تكن أبن دقى القرآن abin da ya zo cikin wannan aya na game da ambatar sihiri da kuma koyon shi aya cikin suratul baqara wattaba umma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra Allah yake shaytanin aljanu da shaytanin malamai da shaytanin dokaye su ne suka kafirta saboda suna sihiri suna koyar da mutane sihiri shin zai zo Allah ya kafirta mutane akan abin da ba sa yi babu sihirin a ce kuma haskin na Allah ya ce kafirai ne a ce akwai sihirin kenan sai ce wa lailan ya kulla hu haqiqatun lam yumkin ta'limuhu ai da a ce sihirin babu shi a haƙiƙanin shi ai da zai yi wa koyo shi ba ko zai yi wa koyo shi ba zai yi ba sai ce wala akhbara ta'ala annahum na nasa kuma da a ce babu sihirin da Allah ba zai bada labarin cewa haske suna koyar da mutane ba fadalla ala anna lahu haqiqa wannan jawabi na mu sai nuna ashe sihiri akwai shi a hakikanin gaske shi tunda aka ce ana koyar da shi har ana yin shi Allah ya ce masu yin shi masu koyar da shi sun zama kafirai shin zai yi kuma a ce babu shi bayan Allah ya kafirta masu zai ka ce ba a yi a duniya sai shi ya sa ka matsu duk kungiyoyin sun ka tashi ka kasa qur'ani da sunna ka shiga babbar kungiya a je kungiya gefe guda kuma gama qur'ani da sunna ya zo ka sa kungiyar ta salati ko haɗu da Allah wa qawluhu ta'ala fi qissati sahrati fir'auna kuma maganar da Allah yayi game da ainihin wato tsar sihirin fir'auna da yake ya ja'u bi sihirin azim sun zo da sihiri mai girma ai wannan ma hujja ce da ba da sihirin zai yi a ce sun zo da shi ka ga da malamai suke hujja ko shi yasa ake son ka koyi ilimi na usulul fiqh a cikin ilimin usulul fiqh in ka je ka karanta littafai da usulul fiqh sai ka ga an ce abwabu usulul fiqh ko mawadi usulul fiqh usulul fiqh ne yake karantar da kai usulul fiqh yana daga cikin abin da yake karantar da kai tartibul adilla iya jero dalilai iya lissafo dalilai yanzu kai in kana shakka sihiri akwai ko babu yanzu ka yadda malaman nan ke iya shirye maka dalilai sai ka ji zuciyar ka natsu to wannan sai ka kware a cikin ilimin usul fiqh za ka iya tartibul adilla sannan kuma akwai wani darasi a ilimin usul fiqh al-istidlal yaya ake kafa hujja da abin da ya kamata a kafa hujja wanda yake da suna da kai ya kafa ka da kai duk sai ka iya usul fiqh za ka iya wannan saboda dama shi ilimi ne wanda yake karantar da dilalatu alfazi shari'a lafizin shari'ar musulunci ne suke nunawa to wannan ilimin usul fiqi kenan shi yasa ko ka iya qur'ani ka iya hadisi ka je ka kware da ilimin usul fiqi sai ka ga in ka kafa hujja sai dai makiyin ka ya ya shirye ko ya ki amma ya rasa ta cewa sai ce yasiratul falaki sannan kuma har wa yau in ka duba abin da ya zo cikin suratul falaki ma'a mufassirina tare da cewa malaman tafsiri sun haɗu على أن na نزولها ما كان من سجر لبيد بن الأعصم tare da cewa malaman tafsiri sun haɗu kan dalilin saukarta shine ne sihirin ainihin da wannan da yahudu labi da al'asar ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita suratul falaq in ka kalle ta me take cewa qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بيان بيتاش لك فسر عليك فسر لك النفاثات mata waɗanda suke kulle-kulle suna tofe shigiri a ciki saboda an kawo annabfasa da jam'in mata ne domin galibin irin wannan nau'in sihirin ya fi yawa a cikin mata a ƙulla gare a tofa a ƙulla gare a tofa malaman tafsiri sun haɗu akan cewa wannan ainihin sirar ta zo tana magana ne akan ka nemi tsari daga sharrin masu sigiri shin babu sigiri Allah zai ce ka nemi tsari daga masu sigiri yanzu kamar in mutum yana cewa ƙarya ne babu sihiri sai a tambaye shi akwai shaidan sai ya ce eh sai a ce to kamar yadda Allah ya ce wa qul rabbi a'udhu bika an yahdurun ka ce ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga shaidane su halarto mini gashi kuma duk inda zaka karanta alqur'ani Allah ya ce fasta'iz billahi min ash-shaytan rajim kare ki Allah ya tsare ka daga shaytan je fate yanzu ka yarda a cikin alqur'ani Allah ya ce a nemi tsari daga shaytan eh to yanzu akwai shaytan kenan eh to haka Allah yake ka nemi tsari daga masu sihiri sai ka ce amma baka yarda da akwai masu sihiri ba to ya kamata a kwashe ka a kai ka kaduna ko kuma kai kanka a samu mai ruka ya maka ruka kai kanka kai ma mai yawon aljanin ne a kanka ko kuma asibitin mahaukata a ɗaure ka shi ya sa al'imamu fakar dinar razi Allah ya jikan shi ya rera waka bayan duk sun shiga wannan hayaniyar suka fita duk wannan hayaniyar ta ilmul kalam ka aje qur'ani da hadisi sai ka je kana wasa kwakwalwarka to ai in haka ce kaza to ai kuma kaza duk yace duk da muka gama waɗannan wahalhalun kakaf sai muka gane mun yi asara a rayuwar mu الإمام razi ko kuma كوكما الإمام عبد الكريم الشهري ɗayansu yake faɗin haka yake wa ghayatu sa'ayil na dalalu wa arwahuna fi wahshatin min jisumina wa lam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'ana fihi qila wa qalu yake duk wata makaranta da aka kafa wasayyanci tarafi baina tilkal Ya yace duk wata makaranta duk wani prof duk wata faculty duk wata cibiyar ilimi in aka kafa ta karatu yace sai in je in register in je in karatu yace amma duk karatun nan da na gama ashe karatu sai wuta ne baki daya yace ba abin da karatun ya kara min sai rudani sai hayaniya yace sai mawaye gari ga karatu na yi dimbin karatu amma raina kamar ba a jikina yake ba saboda bakan wahala da karatun ya saka ni a jiki shine al'amiru san'ani ne ibn salam sai mai rabbi yake ba shi ansa yake cewa la'allaka ahmalta tawafa bi ma'hadin rasuli wa man laqahu min kulli alim sama hara man yahuda li hadi muhammadi wa lasta tarahu qari'an sunna nadi yake abin da ya kai ka kai wahala yake ne ya duk makarantun da ka shiga duk tsangayar karatu da kaje kai rijista duk wani tsoro da zaure da kaje ka tsigina aka koya maka karatu ya ce ya da karatun nan ga Allah aka koya maka dan haka ka rude duk karatu ki ta biya maka karatu alwujud wal qidam kana gama yaso kuma kaga ka da na gidan garin ku na gudan a lokacin ne zaka ga kai lokacin ma ka fara bata tukun me yasa saboda ka bar karatun da yazo daga Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace domin ko da duk rijista ya koyi karatu a makaranta ilimin makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani da sunna kenan sai ce wannan mutum ba za ka taɓa ganin shi cikin damuwa ba da ainihin wato dimuwa jama'a mai gane sannan sake cewa kuma ainihin eh, nihayatu iqdamil iqali uqulu karshen duk ne gabatar da hankalin shi akan qur'ani da sunna to iqalu karshen shi zaka ga an daure shi kamar da ake daura jaki iqal tarnaki tarnaki ba da baibayi ma'ana a saka kafa ɗaya a ɗaure a jikin ike kenan da baibayi tarnakin bahaushe ko ba kano yake maka tarnaki ma'ana a haɗa kafafuwan biyu duka a ɗaure na baya a ɗaure sai a sami igiya ɗaya sannan a ɗaure jikin ike mahaukaci ya gama kowa 100% kenan to shi ne yake ƙarshen duk mutumin da za a ce Allah ya ce annabi ya ce shi kuma yake to ai a hankalce to ƙarshen ta yake tarnaki wata za ka ga an sa mishi tarnaki sai kaduna sai an yi mota biyu ɗaya na ƙarfi waɗanda ba su riƙe shi ɗaya kuma a ɗaure shi a ciki Allah ya kiyaye duk ka dube ka gani duk masu ƙaryata amma ai akwai wani babban shehu ya mutu da daɗewa ba duk ya gama ka irin wannan ƙarshe al'amari ya bayyana mahaukaci ya mutu a ƙasar nan kowa ya san shi ba wanda bai ji labarin shi ba duk sai da ya ƙaryata waɗannan abubuwan ya biye ta buga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ya buge kaza duk komai ya ce ƙarya ne ƙarshe za ka gane aljani ne a kan shi ƙarshe mutuwa yi amma haukaci ya mutu amma aka yi ta faru ba shi duk sanda mutum ya zo maka da wata aƙida ba qur'ani da sunna ba ka dubi idan shi da kyau za mu zo a cikin littafin nan za mu nuna maka yadda da ka kalli idan mutum za ka nan da aljanu jikin shi ko da asiri saboda kar ya gama da kai in Allah su dawa eh, eh, eh, ba shi yake jawabi ba aljanu ne yake jawabi a bakin shi Allah madaukakin sarki ya shirya da mu to shi ne sai ke cewa wa huwa mimma kharrajahu al-bukhari wa muslim wa ghayruhuma an aisha radiyallahu anha wannan hadisin cewa an yi wa annabi sihiri na daga cikin hadisan da bukhari da muslim da waɗansu malamai suka fitar daga as-sayyida aisha Allah ya kara mata yarda qalat menene ita aisha tace aisha tace sahara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yahudiyyin min yahudi bani zuraiqin an samu wani da yahudu daga cikin yahudawan bani buraikin ya sihirta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yuqalu lahu nabid ibn al-a'sam ana ce da wannan da yahudu nabid dan a'sam sai ya dige dige guda uku ishara a akan ya ta dauka maka hadisin dan ya kawo maka shi a can baya cikakken al-hadith sai ya ce ai al-hadisa ai iqra al-hadisa ila akhirih ko daga malaman hadisi sun yi haka ko labar tafsiri ko masu hujja sai su fara kama ka sai su sa al'aya sai ka ce ai al'ayata ai ikra ayata ai ikra al-hadisa ila akhiri karanta hadisin ko aya har zuwa shi da ka sani ba sai an maimaita duka ba ya fihi to a cikin wannan hadisi aka ce annabi nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala lamma halla sihra yayin da annabi ya karya wannan asirin ya warware wannan asirin yanzu ga shi wa annabi asiri annabi ya warware in malami ya zo tsaya da gemu da naɗi da tarbi da sanda ya ce ƙarya ne babu asiri kaza kaza kaza kaza kaza sai a ce to yanzu ga wannan mara lafiyar an buga likitoci duk sun gwada kwamfuta duk ta ce komai lafiya kalauni amma kuma ga mara lafiya yana ta ihu yana cewa kanshi yana jin wasu biya ko suna karo a cikin kanshi yaya kenan kuma an karanta mashi alkur'ani an ga jikinsu yana rawa kai yaya da aka karanta ƙurani da aga jikinka na rawa ba An anya wannan ba wani abu ne tare da shi ba a matsayin na malami da ka san alkur'ani ne qur'ani ce akan wannan mutum baka sani da eto eh zauna babu alheri tare da kai ka sani eto eh to me qur'ani ce asiri ne to dan me kace babu in ka ce akwai sai a ce to yaya aka ce a warware shi gashi dai an ce yayin da annabi ya karya asirin sai annabi ya karya asirin to yaya annabi ya karya asirin sai ya kamata ku lura mutanen nan da suke maganganu akan waɗannan waɗannan mutane ba ahalin sunna bane almajirai ne na ɗan ɗariƙa wallahi almajirin ɗan ɗariƙa babu alheri tare da shi har abada shi yasa ya karatu hannun ɗan ɗariƙa ya zama billahi da zai shigo cikin ku ku taimake shi jalin shi ya ƙarfi ko sana'a shi ko ya yi boko ku nuna mishi aikin gwamnati amma har kuka ce ya zama malamin ku wallahi sharrin ne zai dawo irin sharrin da ya faru a kan irin suka abul ahbar ka'abul ahbar shi ma tsohon fasto ne tsohon fasto malamin mishan idan ya ya karɓi addinin musulunci sai aka zo aka zaunar da aka ce ai yana da kokari nan da nan shi kenan ya zama malami sai aka zauna da shi ya fara karanta mutane karatu sai matsala ta faru sai ka'abul ahbar sai je sai wata magana a cikin musulunci ta yi kama da maganar su ta mishan ta yahuda ta kiristoci sai kawo ta a cikin musulunci to a wannan lokacin su sai su ɗauka karatun musulunci yake koya musu ashe wata riwaya ce da na kalto ta daga bible ita yake ga musulmi sai a je a riwaya shine ba don Allah ya sa akwai malaman hadisi da Allah yake na duniyar musulunci da su suka tsaya suka tace ba da mutane sun bauta wa Allah da yawa daga abin da ke cikin bible amma in ka dubi mutane su in ba ka tace masu tacewa ba da yawancin mutane suna da wata Allah da wasu karatuttuka da ke cikin babul amma da larabci ne ka je ka karanta littafin at-tafsir wal mufassirin na al-sheikh az-zahabi ba al-imam az-zahabi ba al-sheikh az-zahabi wani babban malami ne a doktor az-zahabi ya rasu malamin kasar masar ya yi littafi a tafsirin da tafsiri na mujallar biyu yana kawo irin waɗannan ainihin hikayoyi waɗanda asalinsu daga babin da yake ga su amma an zo an fassara alƙur'anin da su to waɗannan mutane tabbatacce da ka rinka alfahari da wai tabbatacce ne malamin ka su malaman su malaman ɗariƙa ne su suka karantar da su su suka tarbiyyar su ya za a yi malamin ɗariƙa ya karantar da kai karatu kuma ka zo ka zama malamin ahalus sunna in ba dan ahalus sunna sun zama damiji ba bid'a guba ce wadda in ka sha ta babu wata madara da za ka iya sha ka matse ta gaba ɗaya sai dai in sunan ɗan bid'a bai hauka ba amma haka annabi ya ce ɗan bid'a baya tuba hadisi ne sahihi yana cikin mu'jamut tabarani al-kabir karanta littafin al-bid'a na salim ibn id al-hilali dan bid'a baya tuba in ka kaji an ce ya tuba dan bid'a ne a dama sana sana yake amma zunzurutun dan bid'a duk yadda ya yarda ya yarda yanzu mutum nawa ne suke izala suka koma dariƙar su amma suna nan har yanzu suna cewa su yan izala sai ga mutum ya tafi taron suna sai dan makale a lingo in ka fito fili mana dama malaman ka ne su suka haife ka su suka kwa maka addinin su suka tarbiyyar ka da su kake alfahari dole ne duk inda ya tafi in ya nisa yana da yana ganin darajar su sai dawo shi yasa wallahi sai kun san su yake karantar da matanku a makaranta su yake karantar da ƴaƴanku amma ba haka da wallahi za a sha doguwar tafiya sai a zo a yi tifka mai tsawo amma ta baya duk ta warware dan bid'a ba shi da dan bid'a ba a barin shi magana a cikin jama'a dan duk magana da zai sai an hada da bid'a a ciki duk maganar da zai sai bid'a ta fito mutum ne a ce shekarar shi 70 ya ne sai ya zauna cikin kasa hausa duk yadda ya kware da hausa akwai kalmar da bai ya fade ta daidai ba duk yadda ya kware da hausa akwai kalmar da zai iya fadin ta daidai ba to kamar misalin dan bid'a zuzzurutin dan bid'a a ce yau shi zai zauna ya koya muku aqida aqida ku tashi shiga uku Allah ya kiyaye to ne sai yake cewa a cikin wannan hadisi aka ce yayin da annabi ya warware sihirin ya kanya sihirin da izinin Allah sai annabi ya ce inna Allah shafani Allah ya warkar da ni ashe sihiri ne ne cuta ce sai ya ce wa shifa'u inna ma yakunu bi raf'il illa ai tana kasancewa ne ta hanyar ɗauke illa ɗauke cutar da ake da ita wa zawalin marar da kuma ɗauke rashin lafiyar fa dalla ala anna lahu haqqan wa haqiqatan wannan sai nuna ashe tabbas akwai kudiri kuma tabbataccen abu ne akwai shi a duniyar nan tun da gashi har abin ya ja manzon Allah ya zazzabi a jikin shi kuma yace Allah ya warkar da ni to wannan abin da Allah ya warkar da shi me ce illa ce kawai kana jin ciwon kai ne sai likita yake tafi ka je ka sha panadol da muka zo ka sha tungo da muka zo ka sha kafilo kana sha sai ka ce Allah ya warkar da ni a ɗazin da kake fama da shi cuta sai wani zai ce ƙarya ne za ka yadda ce da gaskiya ne sanda kake ihu kanka na ciwo da ba mu ga kan yana zuwa ba sai kan ya ƙage za a gani sai ce fahiya maqtu'un bihi dan haka wannan tabbataccen sihiri yanke abu ne wanda yake yanke akwai shi me yasa muka ce akwai shi sai ce bi lahi ta'ala wa rasulihi ala wujudihi wa wuqu'ihi saboda Allah da manzon Allah sun bada labari akan akwai shi kuma yana afkuwa shi yasa muka yarda mun gane wannan da kyau ko jama'a ku kiyaye wannan fa ita ce ka'idar da ake bi duk abin da ba daga Allah daga manzon Allah dan ka kai wannan abu ba kai laifi ba in ka ce duk duniya ba ka bauta kowa sai Allah duk cikin mutane ba ka bin kowane annabi sai Allah muhammadu sallallahu alaihi wasallam billahi allazi kai gaskiya kai kuskure da baka fadi da baka tuntuban harshe duk limaman duniya ka ce ba ka da su baka bin su amma suna nan alimamai Allah ya sauka musu alheri Allah ya kansu amma difa ka ce manzon Allah kaɗai za ka ba kai kuskure da ba kai laifi ba duk wanda ya maka rabbi manzon Allah ya rabbi da cewa taraktu fikum ma in tamassaktum bima lam tadillu kitaballahi wa sunnati littafin Allah da sunan manzon Allah su kadai ne Allah ya lamunce in ka bi su da zaka bata da bayan haka duk abin da ka bi sabanin wannan ka bata tun makonnin da suka wuce muke ishara akan hadisin da annabi yake cewa annabi ne da zai zo duniyar nan ya koma yana yin attaura da ya bata hadisi ne sahihi hakin ya rawaito shi annabi yake cikin annabawa kakaf ne rabon ba fashe hinnai ba ba waliyai ba ba wasu malamai ba ba a fara maganar shehunai da malamai ba sai da sahabbai suka kare da tabi'ai da atba'u tabi'ina sannan aka fara magana wannan yana bin maliku shi maliku ya yake bi to kai ne aka ce daga kanka ta ɓaci sai ka biya mu kaga inda mutane suka bar addini su gona abin da ba su aura amma duk yana da malamin sa'id ibn al-musayyib babban malamin ne ya kai ya kawo ya biyu amma imam malik bai taɓa cewa sunan nan hadina sa'idiyya ba da an taba shi karanta mawaka Allah ya ce za Allah ya ce to kai kuma yanzu sai ka zo kana bin malik imamu ahmad yake cewa karka bi ni karka bi maliku karka bi shafi'i karka bi auza'i karka bi abdullahi dan mubarak idan kika dauko ka kika dauko zage ka yi karatu ka ga inda kuke daukowa daga nan za ka dauko Jama'an mun gane wannan da ke to amma ba kai karatu ba ko kuma yanzu daga baya ne ka bi wannan gyaran bayan kwakwalwa ta riga ta dafe harshen ya riga zama dandara za a yi ba yadda za a iya da kai to nan ne sai kai ta kalibanci sai ka samu wani malami guda ka amince da shi akan addinin shi akan takawar shi shi kenan in ya baka fatawa sai ka bi imamu maliku ne imamu shafi'i to anan ba kai laifi ba amma kana da halin da za ka iya zagewa ka tashi ka iya ɗaukowa daga inda suka ɗauko halin farko shi ne Allah ya sa da ranka da lafiyarka da halin ka je kai karatu ka zage mana kai sai ka takwarkwashe a yanda ya gaba da za mu kai ka masu ba amma kun fi su surutu kun fi su surutu kun fi su iya neman kudu kasuwanni duk wani lungu an mai da shi jambulo an mai da shi sabuwar rumfa an mai da shi duk kun yi wannan amma a karatu da kuka yi kuma niku ba amma a alhadaratul gharbiya western civilization bin turawa a wajen bin turawa kun fi kuma ku ci gaba kun kirkiro jirgin sama kun kirkiro kaza ko iya kaza amma da an zo addini sai ka ga mutum yana da master degree ko yana da phd a karatun boko yana alfahari kwakwalwar shi ya tabbatar ta waye fiye da duk yadda yake tunani wani ne da girman kai na da duk gare su babu kamar shi saboda shi dan boko ne amma da an zo sallah sai ya saki hannu a sallah da yasa sai ce haka ne ga iyayen mu lahi me yasa wajen wayewar kan rayuwa baka dauki irin na iyayenka ba ko idan shi yi ne shi da zai tsaya ka da sai ya tafi polytechnic ya zai iya kera jirgin sama ya iya kera kaza me yasa kai karatu ya fi na mahaifinka amma addinin musulunci sai ta karkashe shi ai ba zai iya ba da haka ne aka kashe addini shi yasa wallahi matasa ku rage za ka iya haddace alkur'ani insha Allah cikin shekara biyu shekara uku ka iya hadisi ka iya fiqh ka iya larabci ka iya kaza ka iya kaza ka iya kaza fa ta'khudhu min haythu akhadhu kai ma ka rinka ɗibowa daga inda suka ɗibo ka zage mana su din kana je inda wannan tunasance suke yi da wannan zaman bangan kana je imamu maliku zai zama maliku imam shafi'i kana zai zama shafi'i ahmad ibn hanbali kana zai zama zagewa suka yi ai su ma akwai ragwaye a zamanin su daga cikin sau'in su kaji sunan su kaji labarin su to haka kai ma yanzu in akhlatta ila al-ard in ka koma ka shanta ke shi nan ba wanda zai ji labarin ka dole addinin ka ya zama takalidanci ya zama kana ɗibowa ya fadde ne da rabe ne wanda ilimi dukkan ɗibo ka a cikin ka Allah madaukakin sarki ya shirye da mu don haka sai yake cewa mun yadda cewa sihiri yanke akwai shi saboda Allah da manzon Allah kuma da labari akan akwai shi kuma yana afkuwa wa ala hada ahlul hal wal aqd alladhina yanaqid bihim al ijma'u yace akan wannan magana da kaji faɗa duk wasu malamai da suka isa su kwance ko su kulla a cikin addini waɗanda da su ne ijma'i ke kulluwa to akan haka suke duk wani malami hamshaki da ya kai ya komo a cikin ilimi ya yarda cewa sihiri yana afkuwa a duniyar nan to dan an samu kamar da za ka zo ka ji dan an samu wasu baragirgi babu abin da za ka hana sai ce wala ibrata ma attifaqihim tunda dai waɗancan manyan malamai sun haɗu akan afkuwar sihiri to da za a lura bi usalatil mu'tazila da ainihin baragirgin mu'tazilawa wa mukhalafatihim ahlal haqq ba kuma za a lura da saba wasu da suka yi mabiya gaskiya ba tun da dai an samu manyan jiggan waɗanda da su ne ijma'i ke kulluwa a musulunci sun faɗo akan afkuwar sihiri a duniyar nan saboda Allah da manzon Allah sun tabbatar da haka to dan an samu wani ba ta zane yanzu ya zo ya ce ƙarya ne aljanu zai shiga jikin mutum ƙarya ne babu sihiri a duniya ƙarya ne aljanu zai magana duk wannan ba za a tsaya a dube shi ba bai san abin da yake faɗi ba ne qala al-imam al-qurtubi ya ci gaba da cewa wannan yadda kaga ake wannan ka'idar shine in ka zo ɗauko doguwar magana a cikin littafi ka ga tsawonta yayi yawa sai ka ainihin ɗauko bangaren sama inda kake so daga tsakiyar da kake so to duk inda ka zo sai karkarin ka jona maganganun tunda ka ɗauko wannan daga wannan gaba sai ka karanta ka karanta sai kuma ka ga wasu gaɓoɓi da kake so ka ɗauko za ka tsamo su ka haɗa da can to kar ka haɗa kawai sai ka ce ƙala wato daɗin daɗawa kuma ya ci gaba da cewa wato ka nuna magana doguwa ce ka taƙaita ta kenan to daga ƙarshe sai ka ce littafi kaza sai a je a duba sai a sha duk karatun gaba ɗaya qala al-imam al-qurtubi ya ƙara da cewa wa laqad sha'a as-sihr wa za'a fi sabit az-zaman wa takallama an-nas fihi haqiqa labarin sihiri ya yaɗu ya za'a kuma an ji shi a ko'ina daga nan aka samu sunan al-iza'a rediyo saboda yana kai labari ko ina to za a labari ya kai ko ina fi sabuke zaman a zaman nan da suka wuce wata kallaman nasu fi kuma mutane sun ta magana annan abin da yake nufi da mutane anan malamai malamai sun ta magana akan sihiri walam yabdu min sahabati wala min tabi'ina inkarin li aslihi musun asalin sihiri bai taba bayyana daga sahabbai ko daga tabi'ai ba inta bayani ya kare sai ce ka duba tafsirin qurtubi a cikin ainihin mujalladi na biyu shafi na arba'in da shida jama'a mun gane wannan to matsalar da take faruwa jama'a yanzu waɗannan maganganun da za a kawo a kawo a kawo yanzu waɗannan malaman da suke tsare ta wani ka tambaye shi kai kana cewa kai malikiya ne kai yanzu ka taɓa ganin tafsirin qurtubi ba wai ka taɓa karantawa ba ba ka taɓa mallaka ba ka taɓa gari sai ce a amma kuma wasu ne ke haɗuwa a ƙungiya kaza sai ka ji an fitar a rediyo ana cewa wai malaman kungiya kaza sai sun yi ijima'i. Allah ya haɗa ku da Imam Shafi'i Imam Shafi'i shine malamin usulul fiqh farko da ya rubuta littafin usulul fiqh shi ya san me ake kira ijma'i ka samu wasu ɗan mutane waɗanda ba su kai su zama zulubin jahilan ƙasarsu ba wai waɗannan su ne za su yi ijima'i ya a fito a ce wai an yi ijima'i kai saboda rashin sanin me ake nufi da ijma'i an taba zuwa wurin wa'azi mas'ala ta taso kawai sai malamai kamar guda biyar sai suka keɓe a bayan mai wa'azin ta mai wa'azi ba ta yi wa'azi da kaina ba sai kuma nan wai ana ijma'i sai ka ka ce to shi kenan malamai sun yi ijma'i al-usuliyunat kenan al-usuliyunat wannan jam'i khufiyul mushkal jam'i ne ba maza ba ba mata ba ma'ana al-usuliyun malaman ilimin usul kwararru kenan to waɗannan to su ba maza bane su ba mata bane jam'i ne rinsi mushkal ijma'i al-imam ibn hazm al-zahiri a cikin littafin shi al-ihkam fi usul al-ahkam yace abkuwar ijma'i bayan sahabbai ma abu ne mai wahala yace saboda su ne ɗaliban farko da suka koyi karatu da wannan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kaɗai ne kafin ya zai sun watsu sun yi bayyuka za su iya haɗuwa a kan matsala ɗaya a ce malaman duniya sun haɗu a kan wannan matsala domin shi ne malaman farko bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to kafin su mutu kafin su warwatsu garuruka sai suka haɗu suka ce kaza duk mun yarda da shi to sai a ce an yi ijma'i yace amma bayan waɗannan yace kai da awar ijma'i yace to wannan ka kawo wani abu ne da ba zai taɓa yiwa ba domin za ka iya haɗa malaman ƙasar ku akan matsala ɗaya Najeriya za ka iya haɗa malaman Najeriya akan matsala ɗaya ka dubi yadda Najeriya take yanzu za ka iya haɗa malaman Najeriya akan matsala ɗaya dukkansu su fito su magana da baki ɗaya ba ka jin da aka ce shari'a ko wasu birgikan suka ce ba su yarda ba malaman ne kuma su da naɗinsu da tarbi da komai da alkyanda da malaman mun fahimta za ka iya haɗa malaman yammacin afirka akan matsala ɗaya balle malaman afirka gaba ɗaya balle malaman duniya kakaf sai ibn hazm ya ce kaddara ka haɗa dukkan malaman duniya kakaf ina malaman aljanu kuma fa su ba malaman zan don haka imamu ahmad ya ce mudda'il ijma' kazib duk wanda ya da'awar ijma'i na ƙaryaci ne ka je ka karanta littafin al-ijma na shi ibn hazm ka gani duk abin da zai ce an yi ijma'i sai wanda ya zo qur'ani da hadisi yace dan babu wani babu wata matsala da aka hadu akan ta wadda take sabanin al-qur'ani da hadisi yace in kuma akwai a kawo ta yace kuma babu wanda ya isa ya kawo ta za ka iya kawo matsala al'ummar musulunci ka sun haɗu a kanta amma babu wata aya babu wani hadisi a kai kawai su haɗu su haɗu su saba ma Al-Qur'ani ko hadisi na Allah sallallahu alaihi wasallam yasa mutane za su je su karatu ku je ku karatu kan ku bata kan ku lokaci ku cuci jama'a ku je ku ta haɗuwa da matsala a duka Allah ya kiyaye salisan malami na uku daga cikin jerin jiya malaman da ake kawo mana malam wahid bani ya ce qala al-maziri rahimahullahu ta'ala al-imam al-maziri ɗaya daga cikin manyan malamai ne na fiqh Allah ya gafarta mishi yace as-sihru amrun sabitun sihiri al'amari ne tabbatacce وله حقيقة كغيره من الأشياء كما ينا ده حقيقة معنى تبتتا أبنو كما ينا وضوء حقيقة شيء كما دي سيرا أبو جاء يدك سني كما يدك سن أنا اليوم سمعت كاسن أنا بوبوا hadari da ta cewa baka taba cewa ƙarya ne ba ruwan sama a duniya ba haka ainihin kwatancen sigiri yake akwai shi a duniyar nan walahu asarin fil mas'ul kuma shi sihiri din nan yana da ta'asiri ga duk wanda aka yi sihiri in Allah ba da izini sai abin ya faru kuma ya mishi ta'asiri khilafan liman za'ama annahu la hatata lahu wannan magana sabanin waɗanda suka riya cewa sihiri ba shi da takamaimai wa annan ladhi yattafiqu minhu inna ma huwa khayalatun batila suka ce kai abin da yake afkuwa ta wajen sihiri wato wasu khayalat wasu irin munanan tunani ne batattu na hakikatar ha waɗanda babu gaskiya a kansu kamar misali akwai mutumin da irin shi ya ɓaci in ya kalli wuri kamar tsandauri dutse ko kwalta ko fili in shi na ɓace sai rinka ganin abin kyama ya rinka ga kamar an jefar da kayan cikin ɗan adam kamar an fasa ƙwaƙwalwar ɗan adam misali kaga wannan khayalatu ɓataccen tunani ne kawai a cikin kwakwalwar shi ba haka ne abin yake amma in shi ya baci da ya kalli inda tsandauri yake dutse ko falale ko wani abu sai rinka ganin irin waɗannan abubuwan kyama na mai haka to kaga wannan khayalatin batila to su waɗannan haka suka ce ne shi na sihiri haka ne Allah ya kiyaye malamin ce wa ma zakara hu zalika bafilin. abinda irin wannan malami ya faɗi malamin duk da ke cewa sihiri din nan khayalat ne wato mummunan tunani ne kawai wannan maganar ita kanta maganar banza ce لأنه قد ذكره الله تعالى في كتابه الكريم فجد الله أن الفجري أتكلم لتافه شبه جرمه وأنه يتعلم كما الله يأتي هرما أنا قويشي وأنه مما يكفر به كما الله يباب العبارة بتوع شي سهرنا بدا أظن إن تنزي ينعيش زي زي مكافري وأنه مما يفرق بين المرء وزوجه كما تشوى شي سهرنا بدا أبو زين بأكي بي أنا بدا كنت كالي شي دمعتشي wa fi a cikin wani hadisi sahara nabiy sallallahu alaihi wa wa sallama a wa hadisi sihirin nabiy sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin da aka ce an yi wa annabi sihiri aka ce annahu ashiya'u dufinat aka ce an ga wasu abubuwa ne da aka bille wa ukhrijat sai aka je aka ciro su shin yanzu wannan za ce babu wannan gasi da hudar dabino da abubuwa kamar yanzu ka ce kumba da ainihin wani nama da jini da kaza da gashi ka ciwo ka je ka lalata sai mutum ya warke sai wani yake ƙarya ne to wannan abin da aka ciro ƙarya ne ido ba ya gani ba ko ko tabaran hangen da aka sa sannan aka gani kowa zai iya ganin dai idon shi ba idon idon gunki ba ne ba haka to ga abu an ciro an je an lalata an rufe sai ke wa hadhihi kulluha umurun la takunu ma la haqiqata lahu waɗannan al'amura baki ɗayansu al'amari ne da ba zai yi a ce sun afku da abin da babu haƙiƙanin shi ba ba zai yi ba wa kai yi ta'allama ma la haƙiƙata lahu ta yaya ne za a iya zuwa a koyi abin da babu shi a haƙiƙanin shi ya jama'ar musulmi kamar maganar da na fara mana makon da ya wuce yan boko da dama saboda zafin kai zafin kai na banza ba su yadda aljani na shiga jikin mutum ba su ma su kuma aƙidar su ba irin ta waɗansan da wata zulawan ba ne su ba wani abu ne taimake su don ƙaryatawa ba kawai suna ganin wannan tunani ne irin na mutanen da don haka da kayan mishi magana sai ka ga ya ɗauke eh, wannan ai abubuwa ne kaza kaza yana rena abin waɗannan irin abubuwan sai ka tambaye shi kai ne ka je ka karanta ya je ya karanta geography ya je ya karanta science ya je ya karanta economics ya je ya karanta mathematics shin yanzu mathematics ƙarya ne shin yanzu geography ƙarya ne a gaskiya ne tun daga shi har an samu an je an koye shi an yi firamare an yi sakandare an yi diploma an yi jami'a an yi kaza har a ƙarƙashin wannan ilimi na kimiyya ka iya gano a haɗa kaza da kaza ya fitar da kaza don an haɗa kaza da kaza zai maganin kaza shin waɗannan abubuwan ƙarya wannan sihiri na haka ake zuwa ake koyan shi to wannan irin muguwar aƙidan ta ɗan boko da ita ake bi ake fatattaka su yanzu mafi yawanci ɗan boko da haka ake lalata su dama shi da yadda da sihiri da an yi mishi magana zanzaran karya da wofi ne a kwankwasan shi kaza kaza kaza kaza shi kenan wani yana zuwa sai je sai rashin sihirin tafriq ya je asirin da zai raba shi da wannan ofishin nashi ko raba shi da wannan mukamin nashi ko kuma ya mishi ainihin asirin da zai zan zai kyamatu da duk inda ya tafi duk inda ya tunkara sai zama abin kyama balle ma bukatar shi da ya je tafiya me yasa ga abu hakikanin shi amma kawai ya ɗauki wata sakaryar kwakwalwa ta shi ya karyata abin to da haka sai a amfani da wannan abin sai aiki ai ta lalata su ai ta lalata su yanzu kamar yadda a shekul allama muhammad nasir bin al yake faɗi a cikin littafin at-tawassulu anwa'uhu wa ahkamuhu yace babu wani zamani wanda ainihin sihiri ya fi ta'asiri tun bayan zamanin annabi Musa da annabi Isa a irin wannan zamanin domin zamanin annabi Musa zamani ne wanda sihiri yake ci zamanin annabi isa zamani ne wanda dabo da bori da bokanci da tsibbu suke ci shi yasa allah ya turo annabi musa da mu'jiza wadda ta karyata sihirin masu sihiri allah ya turo annabi isa da mu'jiza wadda ta karyata bokanci da tsibbin masu tsibbu a wannan gonar filili ya mutu da da daɗe ya yake shekaru kaɗan da mutuwa ba za mu zo da tarihin shi ƙasaitaccen doka ne da dama wasu malamai a kasar nan da wasu mutane sun rinka zuwa don su tabbatar da abubuwan da yake rubuta a littafan shi kana zuwa wurin shi zai faɗa maka duk matsalar da take ga rayuwarka tun daga nan da aka haife ka har komai da ya shafe ka kuma babu wanda ya gaya mishi sai dai aljanun da Allah yake kawo yulquna sam'a wa aktsaruhum kadhibuna me ya dame ka kaza ne sai ce ga abin da ya dame ka ga kaza ga kaza ga kaza ga maganin abin gashi gashi gashi gashi kasaitaccen doka ne kuma ƙwararre ne a wajen harshen larabci da ilimin sihiri ƙwararre ne akan haka kasan masar duk an san shi ya rubuta littattafai sun fi saba'in akan tsafa tsafa da sihiri to yanzu sai ka ce wannan babu mutum nawa abdul fattah tsohi ya ainihin haukatar mutum nawa ya kashe mutum nawa ya yi wa kaza mutum nawa ya yi wa kaza to shi kenan sai ya zama duk waɗannan abubuwan sai a ce babu su shi yasa ya kamata baki ya rinka sanin abin da zai faɗi Allah ya kiyaye qala shi dai wannan ainihin malami al-Imam al-Maziri yace wa ghayru ba'idin fil aqli an yakhrika an yakhrika Allah ta'ala al-'adata 'inda al-nutq bi kalam mulaffaq aw tarkib ajsam aw al-majj bayna huwan ala tartibin la ya'rifuhu illa sahir yace ba abu ne wanda hankali zai ainihin nesanta daga ya ɗauka ba Allah maɗaukakin sarki ya tsaga wata al'ada ya kawo wani khawarij al'ada ya kawo wani abu wanda zai tsaga ya saba wa abin da aka sani ta hanyar wata magana da za a yi furuci da ita wanda aka shirya ta ko kuma yadda aka jera wasu abubuwa a ɗauko hudar da a ɗauko kumba a ɗauko gashi a jera ko kuma a cuɗanya wani abu mai ƙarfi sai a tsara shi kuma wannan abin ya yi tasiri to wannan ba abu ne wanda ainihin wato hankali kwakwalwa ɗan adam za ta ki ɗauka ba ya ce ta yadda yake wannan irin abin ya zama babu wanda ya san shi sai ɗan sihiri ya ce wannan ba abu ne wanda zai gagara ba misali yanzu ka je ka samu wanda ya karanta ilimi na medicine wanda ya je karatu akan tabbiyya aikin ainihin wato famasi aikin likitanci aikin hada magunguna sai ce in aka ɗauko darbejiya ganyenta in aka hada ta da kaza aka daka ta wanda yake da cuta kaza wannan ainihin magani da aka hada zai magani shi da zarar ya sha sai ka ga yayin harawa yana yin harawa sai ka ga ya warke shin yanzu wannan abu ne da hankali zai ki dauka hankali zai iya ɗauka kuma ya zama ba wanda ya san wannan sai mai irin wannan ilimin abin da su suke cewa nan yake musu rabbi shi ne su suna cewa ne ai in dai don a haɗa kaza da kaza ne a yi wani furuci haka ya faru me yasa kowa ba zai iya yin hakan haka ta faru ba to kowa ya sani ne yanzu misali in aka ce a haɗa darbejiya sai ce da wani sinadari to ka san sinadari to ɗan sihiri sai ce a haɗa ƙumbar mutum da takalmin shi ƙafar hagu da gefen ainihin hular shi a ɗauko gashin shi a haɗa in ana haɗawa zai mutu sai ka ce to ai kai ta haɗa bai mutu ba ai akwai abubuwan da sa kaya maka na sirkulla da suke yi zuwa ga aljanu da kuma wasu sinadaran da ake haɗawa to ai ba abu ne wanda hankali zai iya ɗauka ba a ce ba wanda ya san haka sai shi dokar a haɗa kaza da kaza kuma abin da faru ai ba abu ne wanda hankali zai iya ɗauka ba tunda kowa akan harkar shi ko akan sana'ar shi zai iya samun wata ƙwarewa in ya so wasu abubuwa da yake amfani da su sai ya faɗa maka in bai faɗa maka sauran ba in ka je ka ɗabbaka waɗancan sai su kici ina fatan mun gane yanzu kamar yasin da suke cewa yau wani ya ɓata maka ne ka fuka je karanta yasin ka ga zai mutu kuma zai mutu ba ashe ba sun bace tabarni ake samun sababbi kar tabarni sakar hannu sai shi wannan doka sai tsirara haihuwar uwarshi sai zauna kan tabarnin nan sai a zauna a cikin tsoro ko a falo ko a zaure ko a ɗaki haka ya rufe sai ya zo yana karanta wasu zikirori waɗannan zikirori da zai rinka karanta ba za ka rinka jin abubuwan da yake faɗi ba amma can sai fara da yasin ko kuma ya ci kashe da ita sai a ce an ba yasin wane ya mutu amma a wannan wuri ta karanta cewa yana cikin ladabin karantar Alƙur'ani ka zauna tsirara babu ashe ka ta baya ko an ja yasin ɗin ko ba a ja yasin ɗin da babu abin da za ta ƙara ko ta rage a cikin wannan harkar wannan turkunan su ne ke kashe mutane Allah ba su iri jama'a mun gane wannan amma me ake cewa mu nan anguwar har malam mai yasin ana da shi cewa ake yasin ake ja ba yasin kuke ja ba akwai abubuwan da suke yi wanda yake na kafirci ne waɗannan abubuwan su ne suke kaiwa ga su kusanci waɗannan manyan aljanu in suka kusanci manyan aljanun da waɗannan kalmomi wannan babba ko waɗannan manyan aljanu sai su turo wasu ƙananan aljanu sai a zo a shaƙe wannan mutumin da ake so a kashe sai a ce an waye gari daga jan sun ya mutu ai asfarimin battar aka ce ko fi tasaddi min saharatul ashrar takobi mai kaifi wajen tunkarar masharrantar bokaye sai sa duk wani bokan Allah ko a firin shafe na a hankali duk za ku ga an bi su ɗaya da izinin Allah duk sai an tone a firin su duk wani boka da kake ganin shi kana ahalin sunna ko kana dan shakka shi ka karama kallah ka zama munafiki wallahi ka zama munafiki boka ka san boka ne kake mishi a karama kallah ka zama zindiki wata karama da za gaya mishi gaya mana ina ne Allah ya zo faɗan bokayen nan na zamanin fir'auna ya kira su da nai dan ne ne mutane suna kafirci za a rika jin shakkar to amma matsalar imamu ahmad yake duk sanda kai kaga kana tsoron wani dan bid'a kai ma akwai bid'a a ranka bid'a annabi ne ne yake yace summa ya wala tanzuru yace ku haɗu duk baki ɗaya da ku da gumakanku da ku duk ku nuna makirci yake kakku saurare ne ko kaɗan ba wani magani da baka sha ba wani ka dogara ga Allah in eh, shi kenan ka samu yaqini wallahi tallahi duk wanda ya saba ma Allah zaka iya tunkare shi da bakar magana da jar magana da koriya da algasa da kowace iri kuma wallahi ka je kai bismillah kai ka fada kan gaban ka ka kwana lafiya ko mafarki da zaka yi sai dai kana ganin alheri ka mafarki kana kasa kuɗi ko kuma ka tashi zaka tafi Saudiya a jirgin sama ba abin da za ka gani sai alheri yake walau shahada min al-ajsami ma huwa qattalun wanda duk ya ainihin taba gano wasu abubuwa na daga irin abubuwan da suke da jiki kamar magunguna ko saiwa ko itatuwa abubuwan da suke kattal masu kisa kasumun kamar sambo kamar abin da yake da guba kamar mutum ya samu fiya-fiya ai ka taba ganin fiya-fiya ai fiya-fiya mujassad ne yana da jiki kana iya ganin shi kana iya taɓa shi sai ce wa ma huwa muqsil kal adiyatil harra da kuma abubuwan da ainihin ko mufkin da kuma abubuwan da ainihin wato suke kamar shaƙe mutum kamar magunguna waɗanda suke alharra kamar a ce an samu wani magani wanda yake mai zafi da zarar ka sha shi sai ainihin ka wuce sai ka mutu wa ma huwa musahihun haka kuma wanda ya taɓa ganin duk wani magani wanda yake maganin cuta ya gyara wa mutum jiki kal adiyatil mubadda lil marad kamar magungunan da suke ainihin eh, risa cututtuka lil marad na cututtuka lam yastab'id fil aqali to wannan mutumin duk da taɗa ganin irin wannan guba ko maganin da ke rushe wata cuta to ba zai taba nesantawa a cikin hankalin shi ba an yansari da sahiru da ilmi akan cewa to ɗan sihiri ma zai iya kaɗaituwa da wani ilimi ainihin wato iwan wanda yake shi wannan ilimi akwai karfi tare da shi kattalatin kuma wanda yake kisa au kalamin ko kuma ba zai masa cewa dan sihirin nan yana da wata irin magana yadda take muzlik yadda ita kanta tana iya hallaka mutum an ya addi ila tafrika ko kuma yana da wata magana da in ya faɗe da za ta kai zuwa ga ainihin wane ya rabu da wance ko wance ta rabu da wane ko wane ya rabu da wane in ta haice da wani ya kare ka karanta littafin zabi muslim a cikin juz'i biyu na hudu shafi na ɗari biyu da ashirin da biyar abinda malamin yake cewa in ka ce yaushe za a ce ɗan sihiri zai iya kashe mutum yanzu ka je ka samu fiya-fiya da ake kashe kyankyaso da kudin cizo da shi ka samu galan guda ka shanye daga tiran nan za ka yi mutu kan yana kifa ko yana tsinka hanji ka dubi maganin ainihin kudin cizo da ka fesa sai ka waye gari duk kudin cizo sun mutu wanda biyu ya san irin waɗannan yaushe zai nesanta cewa akwai wani abu da ɗan fi'ili zai iya haɗawa ya kashe mutum kai babu duki akan haka Allah madaukakin sarki ya shigar da mu